hakan ya sa wasu masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar suka faɗi irin halin da suke ciki da irin bukatun da suke da shi zuwa gwamnatin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Birgediya Janar Abdulrahman Chani. Haka zalika idan muka je Najeriya za ku cewa shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu ya umarci ma'aikatar shari'a da majalisa su yi gyara a dokar haraji. shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya wa ma'aikatar shari'a umarnin yin aiki tare da majalisar dokokin kasar wajen gyara abubuwan da mutane ke suka game da kudirin gyaran dokar haraji kudurorin hudu sun jawo suka iri-iri daga kowane lungu da sako na najeriya musamman arewacin kasar tun daga lokacin da aka kai su gaban majalisa domin neman amincewar ta kanin labaran kenan kuka saurara sai ku gyara zama tsaf sannan ku biyo mu sannan a hankali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 Rashin daidaiton lafiya ya taso ne daga yanayin rashin adalci da masu bukatar ta musamman ke wuskanta waɗanda suka haɗa da kyama wariya, talauci, keɓewa daga ilimi da aiki. da kuma shinge a cikin tsarin kiwon lafiya in ji hukumar ta majalisar ɗinkin duniya matsalolin da hukumar ta kira ga yaƙa ta hanyar daina nuna wariya ko rashin adalci ga waɗannan rukuni na al'ummar duniya domin murnar zagayowar ranar ta duniya a jamhuriyar nijar hukumar kula da bakin aure ta majalisar ɗinkin duniya da abokan hulɗar ta na cikin gida na gudanar da ayyuka daban-daban bisa taken bana na ƙarfafa jagorancin mutanen da ke da buƙata ta musamman don cikakkiyar makoma mai ɗorewa A jamhuriyar dai ta Nijar musamman a wannan yanayi da ake ciki masu bukatar ta musamman sun bayyana cewa suna fuskantar matsaloli musamman a babban birnin Yamai inda hukumar jihar suka ɗauki mataki na yaki da barace-barace a cikin gari. Musa Nasir, sakataren ƙungiyar masu bukata ta musamman ta ƙasa ya koka da halin da mambobinsu ke tsintar kansu ciki yana cewa. Ga cikin birnin Yamai mu makashi wanda ba mu gani bakin da aka gane ka a cikin rompon koko kana tahiya sai yan sanda su tsira ka su kama ka su da kai kamar kana bara gwamnati inda ya shawararmu da kyawu kamar yanzu cikin kwad penal namu na ƙasa na nijar gaba ɗaya an haɗi suwar suwa ya kamata su yi bara bara an hana shi haramun na amma sai an ka ce mutum wanda a na kasance kamar wanda adda bukata ta musamman ko ko wanda adda tsuhuwa sosai da shi cikin kwadu penal an ce yana ita ya bara mu ba mu san muna ganin jama'an mu suna zuwa suna bara duba da cewa masu bukata ta musamman sun da kufa wajen yan sana'o'i da ke ba su damar samun na sakawa bakin salati hakan yasa suka miƙa bukatunsu zuwa ga al'umma da kuma hukumomin kasar muna son gwamnati ya kama mun bangaren dai in mun yi sana'a a dole zawa ana sayi don muna da nakasa mun iya aikin mu kwarai kenan muna kira ga gwamnati shi kama muna mu kashe baran nan mutane su zo su yi ta sana'a ba mu dogara da baran nan tun daga shekara ta biyu ake bikin ranar masu bukata ta musamman ta duniya kowace shekara a ranar uku ga watan disamba domin inganta haƙoƙinsu a kowane fanni na al'umma da ci gaba da kuma ƙara wayar da kan jama'a game da halin da suke ciki musamman fannin da suka hada da siyasa zamantakewa tattalin arziki al'adu da dai sauransu to madalla muna fata hukumomi a jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Birgediya Janar Abdurrahman Chani za su duba buƙatun waɗannan masu buƙata ta musamman a ƙasar yayin da suka bayyana cewa an hana su yin bara a Yamai yayin da suke buƙatar gwamnati ta tallafa musu wato da jari da wato sana'ar da za su yi sun bayyana cewa ko da ma wasu daga cikinsu sun fara sana'ar za ga cewa ba kasafai ake sayan abubuwa a wajensu ba muna fata Allah madaukakin sarki ya kawo waɗannan bayan Allah ɗauki muna kuma fata gwamnatin ƙasar za ta duba halin da suke ciki A kazalika idan muka je Najeriya za ku wucewa shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu ya baiwa ma'aikatar shari'a umarnin yin aiki tare da majalisar dokokin ƙasar wajen gyara abubuwan da mutane ke suka game da ƙudurin gyara dokar haraji. Ƙudurorin guda hudu sun jawo suka iri-iri daga lungu da saƙo na Najeriya musamman ma a yankin arewacin ƙasar tun daga lokacin da aka kai su gaban majalisa domin neman amincewarta. shugaban najeriya bola ahmad tinubu yana yin maraba da duk wani gyara da zai sauya duk wata sadara da ke jawo cece kuce a gudurin a cewar ministan yaɗa labarai Muhammad Idris cikin wata sanarwa a yau talata. Tuni rukunin 'yan majalisa daga arewacin Najeriya suka ce sun yanke shawarar yin watsi da kudirin wanda tuni ya tsallake karatu na biyu a majalisar dattawa. To muna fata Allah madaukakin sarki ya sa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya janye wannan kudirin gyaran haraji wanda al'ummar Najeriya musamman arewaci suke ci gaba da cece kuce a kansa wanda ake zargin cewa ya hakan zai iya kawo illa ga arewacin Kasar da kuma jihohin arewacin Kasar yayin da ake tunanin cewa wasu ma daga cikin gwamnonin idan aka tabbatar da wannan doka ba za su iya biyan albashi ba. haka zalika za ku cewa ba batun harajin tinubu bane ya janyo ɗauki auren 'yar sanata barau ai jibrin daga jihar kano Iyalan gidan marigayi Ado Bayero sun musanta raɗe-raɗin da ake yaɗawa a shafukan sada zumunta cewa an ɗauke bikin ɗaurin auren 'yarsu Maryam Nasir Ado Bayero da ɗan mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Jibrin wato Abba Barau a ai jibrin saboda dambaruwar da ta biyo bayan gabatar da kudirin harajin shugaba tinubu da aka yi a majalisar a wata sanarwa da shugaban kwamitin tsare-tsaren bikin na bangaren iyalan amarya alhaji aminu babba dan agundi sarkin dawaki babba na jihar kano ya fitar a jiya litinin ya ce an sauya wajen ɗaurin auren ne daga kano zuwa abuja ba don tankiyar da kuma kudirin harajin ya biyo baya ba Alhaji Aminu ya kuma ce wannan shawara ce ta iyayen amarya ba wai ta iyayen ango ba kamar yadda ake yadawa. Ya ce kamar yadda al'adar su ta tanada alhakin iyayen amarya ne zaɓar rana da wajen da za a ɗaura aure ba iyayen ango ba. ya ƙara da cewa tun makonnin da suka gabata aka sauya wajen ɗaurin auren da za a yi ranar juma'a sha uku ga watan nan 13 ga watan nan na Disamba domin sauƙaƙawa manyan baƙin da suka nuna sha'awarsu ta halarta daga sassan ƙasar nan da kuma ƙasashen waje. To masu sauraron mu wannan shine gamayya kuma cikakkiyar hoton da muke tafi da shi a wannan lokaci mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka sahihiya Hausa TV. A kazalika muna da kwanjirar ra'ayoyinku a bangaren comment akan irin labaran da muke wallafa muku a